Eh, Allah shirke mu saboda haka sayyidina Umar fabaraka ala rukbatayhi fa qala ya rabina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya yace mun yadda da Allah a matsayin ubangiji wa bil islam dinan من a matsayin addini أمطين الدين وبمحمد نبيا mun yadda da annabi muhammadu a matsayin annabin mu kan aikin allah manzan allah da allah ya turo mana don ya gwada mana yadda za mu bautata ma allah ya gwada mana abin da zai kai mu aljanna da abin da zai nesantar da mu daga wuta allahu akbar dan wana irin wannan zikiri ana faɗansa idan kuma an yi an bayan kiran sallah bayan ladan yana kiran sallah kana faɗin irin abin da ke faɗa sai kuma kai salati salatul ibrahimiyya allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad zuwa karshe kace allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati al-qa'ima ati muhammadin al-fadilata wal wasila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad sai bin baz ya ce isnadin innaka la tukhlifu al-mi'ad isnadin hasan amma wasu daga cikin malamai suna cewa wannan ƙarin bai ba bai inganta ba hakan nan kuma a ce a ce rabina billahi rabban wa islami dinan wa muhammadin sallallahu alaihi wa sallama rasula irin wannan tambayar yan uwana ita ne ba za a mana kuma a kabari in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu insha Allah kuma muna fatan mu ci wannan ne tambaya ko mu ke ba da amsar wannan ne tambaya amma abin da zai sani da kai da ke da ku da ku mu ci wannan amsar idan ta cewa mu rayu cikin yi wa Allah biyayya cikin zikiri cikin rayuwa a matsayin mun yarda da Allah ubangiji mun yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wa a matsayin annabi mun yarda da tsarin musulunci a matsayin tsarin rayuwar mu ya tabbata shi hadisi kamar da Imam Tirmidhi ya rawaito daga Abdullahi dan Umar cewa idan an binne mamashi ja'ahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkar wa lil akhari nakir fayuq'idanihi wa yas'alanihi man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka fa amma al-mu'minu fayaqul rabbi Allah wa dini al-islam wabbi wa nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama idan an binne mamashi ana juyawa kuma ko ana binne shi ja'ahu malakani aswadani azraqani sai wasu mala'iku guda biyu daga shi wasu daga wani bangaren kalan su jajajja wani bangaren kuma kore kore wani bangaren rawaya rawaya hakan nan garwayen halitta suke da shi kala ma kana gani kala ta ban tsoro yuqalu li ahadihim al munkar sai daga cikin sunansa munkar ɗayan kuma sunansa nakir suna zuwa fa yuqidani wannan munkar da nakir su ne suke zuwa wa mumini da wanda ba mumini ba sunan su kenan amma cewa wai mumini sunan nasa albashir wan nazir na kafiri da wanda yake ah, mai sabon Allah kuma sunan nasa munkar da nakir wannan ba gaskiya bane ba kamar da Imam Sidi ke faɗa cewa wa babu munkarin bi fatihil kafi ولست أدري, أدري فيه من خلافي وقد أتى في مرسل مضاعف أن اللذين يأتيا للمؤمنا اسمهما البشير والنذير ولم أقف في ذا المأثور سوى وانا مش إنجلت بوانا ذا شباب الشيء الشمي الشم ذا شكا ما لو على الشيء باب الشيء القرآن باب الشيء حديثا من ذا الله صلى الله عليه وسلم وانا سمي مسلم وانا أبنجي جنشان menene sa wane ne annabinka mumini cikin sauke ce ubangiji na Allah addini na musulunci annabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallama tambayoyi ne masu sauki amma ga wanda ya rayu cikin yardar Allah cikin amincin Allah cikin biyayya wa Allah tambayoyi ne da kowane yaro karami zai yi amsawa amma wallahi in baka rayu a cikin musulunci ba baka rayu a cikin yi wa Allah biyayya ba za ka iya amsawa ba fa sakata bayan sai na Umar ya miƙe ya yi wannan magana fa sakata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiru bai kara cewa komai ba Tun makala daga baya bayan ya yi shirin sai ce عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك الخيل والشر يتي لا ذنب لنكي مكو مغنى sai an bujiro mun hoton aljanna an wuto an bujiro mun hoton wuta ina gani bangaren wannan garin ina ganin komai na aljanna ina ganin komai na wuta inda amin da na bar labarin abun kyalla yace falam araka alkhair wa Ya yace kai abin da na gani ban ga alheri kamar abin da na gani ba a lokaci guda ban ga sharri kamar irin abin da na gani ba alherin da ya gani wanda bai ga irin sa ba shine wanda ke cikin aljanna sharri da balbalin bala'i da tashin hankali da musibar da bai gani ba da taba ganin irin ta ba shi ita ce wacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gani a wuta قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة قال عن أبي المنهال قال عن أبي برزة قال عن النبي صلى الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المئة ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل وقال معاذ قال شعبة ثم لقيته مرة فقال أو ثلث الليل حفص بن عمر قال حدثنا شعبة شعبة ابن حجاج ابن ورد الأتكي أبو البسطام الكوفي قال عن أبي المنهال دقى أبو المنهال أبو المنهال sunansa sayyaru ibn salama ar sayyar ibn salama ar shi kuma ya karba daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Abu Barza shine Abu Barza al-Aslami sunansa Nabla ibn Ubayd Nablatu ibn Ubayd shikar Nabi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yusalli subha yakan sallaci sallar asubahi wa ahaduna ya arifu jalisahu sai daga cikin mu lokacin da ake sallar zai iya wa ke kusa da shi wake gefensa wane ne ke hagunsa wane ne ke kamansa? kun san a lokacin babu fitilu a cikin masallaci har a ce gari ya waye da za ka iya ganin wanda ke kusa da kai ba farin wata ba ba kuma fitila a masallacin bayan kuma gaji ne. ya kewaye inda kuke ciki wannan yana gwada cewa akan jinkirta sallar asubahin har zuwa lokacin da gari ya yi gari ya fara ne ya fara wayewa sosai domin wannan shi ya saka mazhabar hanafiya suke da fahimtar cewa lokacin da ya fi dacewa a yi sallar asubahi shine ba wai daga zafin alfijir ya keto ba a bari har gari ya yi ya ɗan fara watsake wato wannan lokacin shine asalin lokacin sallar asubahi akwai hadisi cikin sayi ibn hibban cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce asiru bis subhi fa innahu a'zamu ajra in eh, za ku yi sallar asubahi ku bari dan gari ya fara ne ya fara shar ya ɗan fara wayewa duhu ya ɗan fara tafiya domin yin sallar asubahi a wannan lokaci ya fi lada ko da za ka ci karo da irin wannan hadisi wanda ke ingantacce ne da kuma irin wannan zancen da muka ji yanzu imamul bukari ya rawaita daga abu barzatul aslami mu sani wannan abu ne wanda manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya canja tsarin zuwa wani tsari na daban domin ya tabbata a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya rasu a kai na ƙarshe shine manzon Allah ya kasance yana sallatar sallar asubahi bi ghalasin da sauran duhun dare da sauran duru-duru manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya kasance yana sallatar asubahi daga zaran alfijir ya so, a wasu hadisan ma za ka ji har mata ma su juya amma su koma gida bayan an yi da sallah amma mutum ba zai iya gane wace ce watar wace ce watar a cikin mata ba wanda sha'a da kuma ya kai suna iya gane matan junansu ku gane yan na rayuwar da su manzon Allah suka yi a garin Madina duk da cewa sunan garin Madina amma rayuwa ne sai kama da rayuwar karkara yanzu mutanen kawai kowa ya san kowa kowa ya san matar kowa ba wai dole sai in yana alaka da ita ba saboda dama kauyen karami ne kuma a gaban ta tashi bayan ma a gaban sa tashi Allah ma shi yawa kowa dai ya san kowa yanzu lokacin da muke gida duk matan anguwar ba wanda ba dama duk ya kana shiga ka san kowa kowa ka san shi anguwa saboda ka zaka iya gane wacce ne wace wacce ce ko da a cikin duhu ne an gane kada ya tunanin kai tafi zuwa wani abu daban kasan akwai masu addinin zagin sahabbai su kowace gaba sai sun samu na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi suka Allah ya turda irin wannan mutane mu imanin da muke so Allah ya karba irin imanin sahabbai domin duk wanda bai imani irin na sahabbai ba babu ruwan Allah da imaninsa fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فدعوا يهودا in sun yi imani irin imanin da kuka yi ko suwa ko sahabbai a zamanin manzon Allah Qur'ani yake masu magana fakadai ta dawo a lokacin da za su zamto cewa sun shirya wa in tawallau in kuma sun juya baya fa inna ma fi shiqaq suna cikin bata suna cikin sabani ne suna cikin saɓawa Allah ne wallahu ta'ala a'lam dan uwana saboda haka wa yaqra'u fiha ma bayna 60 ila al-mi'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karanta ayoyin alqur'ani daga dai aya 60 zuwa 100 wannan shine abin da ake nufi da tsakaitawa a sallah kasan wasu mutane suna fakewa da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan liman na sallah ya sani cewa a bayansa akwai mai bukata akwai yaro akwai mai shayarwa akwai kaza akwai kaza ko ya ringa sauwaka wa mutane kada ya ringa tsananta musu a wajen sallah wajen doguwar sura ko karatu mai yawa sai ga mutane suna fukewa da wannan suna karanta kulhuwallahu da falaki da nasu Allahu akbar alhamdulillah bayan ya gama sai ka ji ce me inna ina kalka wa zarba inna Allahu akbar wannan ba shine karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba khairul luhuda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idan kana so ka san menene tsakaitawa menene takaitawa menene rashin wahalarwa shine sai ka duba yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake na tsani saboda kai mu wana kaga aya 60 misali in abakara ne ya kai kusan izu guda eh, ya kai kusan izu guda ko da ga kai izu guda wata kaga da yawa saboda ka yan wana ya kamata don Allah musamman da sallar asubahi a daina yin ta a daina yin ta a guje guje to in ka gama sallar sai ka je ina iyaka in ka idan da sallar sai koma gurin hajji ya laraba ka ba ka bai ka tsaya ka nemi lada yi karatu da kai da yawa shine abin da ya bi ko kai wani muna koma gurin hajji ya laraba ko koma ka shiga ba da facebook ko ka shiga wadda yin eh, ka duba intanet me ya ɓata lokaci ne wannan ko kuma kalli tv mene fuska mene same ka An taba wa Allah minti talatin da tafiyar ka masallaci zuwa dawowa nawa ne ake dauka sallar da aka yi ta doguwa fa yanzu in liman na sallar da ta kai minti goma sha biyar sai ka ji an fara kuka da shi cewa ya cika tsanani amma dai ana son liman kawai zan so jo mai yar mubi kar yan mubi su ji mu baya yawa sai lada ko sai dai mutum yar mobi ga yawa ga lada da mun san mun sa a garin mobi akwai me akwai tare tarin hada sunna masu kulawa da sallah kuma kusan kurciya da kun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta aya 60 kaga aya 60 koda kuwa summa nazara summa abasa wa basarqo irin wannan ne ayoyin ai haka da yawa eh, wa ko irin suratul basurori surori waɗanda suke ba su da tsawo masu masu gajerun ayoyi za ga in za ka karanta su a sallah lokaci yayi insha Allah wa ahduna wa yusalli dhuhra idza zalat ash-shams shine muhallin shahid da yasa Imam Bukhari ya kawo wannan hadisi a wannan gaba wa yusalli dhuhra manzo Allah yana sallar azhar idza zalat ash-shams idan rana ta kauce daga tsakiya ta kauce zuwa bangaren yamma wal asra haka nan manzo Allah yakan sallaci sallar la'asar wa وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة منذ zai iya إيه صلى العصر kuma ma a ce wanda daga cikinmu ya tashi daga masallacin manzon Allah bayan an idan da sallah ya tafi zuwa ƙarshen madina can raja'a wa shamsu hayya ya je kuma ya dawo rana tana nan wato rayayya abin da ake nufi tana nan da ƙarfinta tana nan bata ta fara la'asariya ba ba ta fara fatsa-fatsa ba a wasu ruwa a wasu ruwa ruwayoyi cewa sun mai ga ahadu na ilil awali sai daga cin ya je awali awali kusan mil biyu ne daga garin madina daga garin min daga asalin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi ko da shi awalin da ake nufi ba wai awalin yanzu ba domin yanzu awali wata anguwa ne da ke kusa da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi ba wannan awalin ba kamar da malamai suka faɗa cewa kusan mil biyu ne in aka ce mil biyu mil biyu da yawa ba mil shine kilomita ba mil biyu wani lissafi ne irin na mutanen da wanda tsawonsa ya fi na kilomita a wasu ruwayoyi sun mayar a haduna ko Shamsu bai za'u murtafi'a hayya a wasu ruwaya kuma naƙiyya rara tana nan a sama sosai da fara karkacewa ta ba tafiya la'asariya ba bai u tana nan fara fat murtafi'a naƙiyya fatsa fatsa bai shige ta ba wannan duka yana gwada mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallatar sallar la'asar ne a farkon lokacin da domin farkon lokacin sallar la'asar lokacin da inuwar musun ta kai daidai sa in an cire in an cire in an cire ne zillu zawal ko in an cire ne zillu zawal wato a lokacin za ga wato irin rana da tana nan bata bata mai ba bata daina ne ba bata daina zafi ba ba ta daina zafi ba wallahu ta'ala a'lam wa nasitu ma qala fil maghribi abu minhal marawacin wannan hadisi daga abubuwan al-aslam yace kuma sai na manta menene ma abubuwan al-aslam ya ba labarin cewa yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani lokaci ne manzon Allah ke sallatar sallar magariba magariba tunda ya manta ba zai yi kakala ba ka san wani sai to dai ina gani kamar kaza ne wani zo shi sai dai ya faɗa shi yana gani aibu ne a duniyar nan a ce ya manta wani abu ko bai san wani abu ba wani ma yana gani kasawa ne a tambaye shi ya ce bai sani ba bayan kuma haka ya kamata almajiri mai karantarwa ya zamo akwai wani malamin mu ana kiransa malam Sheikh Abdul Muhsin Abbad Hamad Badr wani babban malami a garin Madina wato zaka sha mamaki makawo ne baya gani amma mai ja masa baki yana jan baki yana masa gyara sai a yi masa tambaya tambayar da wato ko dan din nan aka dan tambaye ni yanzu zan fara cewa fi al masala aqwal kaza ka ji ko amma kawai suka ji yace la azri ba sani ba daga zaran ya dan samu shakku akan amsa sai shi la azri haka ya kamata malamai su zama cewa suna taka tsantsan wajen duk abin da za su faɗa tabbata suna sa ne yanda abin yake in ka yi kuskure ya zan ka faɗi ba daidai ba amma ba ganganta kuskuren kai ba ba kirkira kai ba wannan Allah zai iya ya yi maka domin ka sani lokacin da ka tsaya akan mumbari kana yi wa mutane magana kana wakiltar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne to da ka sai ya ƙara shiga hankali kwarai da gaske ya kamata masu wa'azi su dinga yi wa kansu wa'azi balle wannan ce to ni ina gani ma ai wannan haramun ne kaji wai yana gane Allah ka san wato bayan Allah za ga duniya nan an yi kowa da fanni akwai mai likitoci akwai eh, lafiya akwai likitoci eh, harkar kere-kere akwai injiniyoyi haka ne kafinta akwai kafintoci noma akwai manoma makera akwai makeri amma hakan addini kowa malam yanzu na tabbata kowa daga shi kuna yana ba da fatawa tsakanin ku da Allah dan dai tawa dai ga gaji wani lokaci ba kana iya cewa ni ma ina gani dai kaza ne idan Allah ba wai na ce ah, shi nan an shiga uku ko shi dai an ji babu kyau a gyaggyara ya kamata duk abin da zaka faɗa ka tabbata ka tabbata ka faɗa قبل لك بكلماته ولا تقف ما ليس لك به هل إن السمع والبصر والفعادة كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون سلكوا لنا سكن باكنكم كنا سواك ظاهرني ظاهر حلالني kuna kirkiran ƙarya kuna jingina wa Allah ku sani waɗanda suke kirkiran ƙarya suke jingina wa Allah ba su ba samu labo, Allah ya samu shi masu rabo mu kuwa wala yubali bi ta'khir al-isha'i ila thuluth al-layl manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya damuwa ma'ana ko da lokacin sallar isha'i ya ja har zuwa har zuwa thuluth al-layl thuluth al-layl ma'ana kashin karshe na dare sulusul ma'ana har zuwa irin lokacin da ake yin suhur lokacin can dare ya tafi ko da lokacin isha'i ya kai wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya damuwa sun qala ila shatr a wani lokaci kuma yakan ce ya shatr ma'ana shi da kansa mara wacin hadisin abu min hal yana shakka wani lokaci ce shatr al wani lokaci ce me sulusul to amma da yan uwa nan a cikin sai muslim a ko da shiga wata ruwaya wa kala mu'ad mu'ad shine mu'ad ibn mu'ad al-anbari at-tamimi shi kala shu'ba shu'ba ibn hajjaj ibn wabd al-afqi wanda yake wannan hadisi daga abul minhaj ya thumma laqituhu marratan daga baya sai na tambaye daga mu da shi fa qala sulul layl a wannan karan kawai sai baya yake ce mana sulusul layl baya shakku ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya damuwa cikin lokacin sallar isha'i ya ja har zuwa sulutun lail kashi na ukun karshe a cikin kashe-kashen me a cikin kashe-kashen dare balle ma yan uwana akwai wata ruwaya kuma da dai imam bukari ya sake cire ta wanda kai tsaye ma shi abu min hal da ya shakka bai ce sulutun lail saboda haka ga mafi rinjayen magana a kan wannan hadisi da cewa abul min hal ya shakka cewa wala yubali ila sulusul layl ko ila shatr abin da shi da kansa ya kuma wasu ma da suka yi wace irin wannan hadisi daga abubuwan da al'asalami shi ne sulusul layl ba mai a shatrul layl ba kun san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yakan so ma a jinkir da lokacin salar isha'i wani lokaci ya jinkirta ta har wasu mutane suka fara barci daga baya ya ce wannan shine lokacinta لولا أن أشق على أمتي بعدين da أقول gudun kada in takura الأمة al'ummata ba إبوانا mu zo in إن شاء الله akan shi ننجبه قال حدثنا محمد يعني بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان قال عن بكر بن عبد الله المزني قال عن أنس بن مالك قال قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر وانا حديث امام البخاري يكر بعد جمال مثل محمد بن المقاتل شيني ابو الحسن المروزي قال اكبرنا عبد الله هنا ابن عبد الله ابن مبارك الحنظلي المروزي قال اكبرنا خالد ابن عبد الرحمن خالد ابن عبد الرحمن sunan wani malami ne amma wani abin ban mamaki ne akwai malamai waɗanda suke sa'annin juna ɗan lokaci guda kun juna duk a lokaci guda suke su khalid ibn abdurrahman khalid ibn abdurrahman akwai khalid ibn abdurrahman al-khurasani akwai khalid ibn abdurrahman al-kufi shi yasa malamai a nan gudun za ka ga sun ce wannan khalid ibn abdurrahman ابن بكير السلمي ابن بكير السلمي سولا مدادي الدكة إمام البخاري بشري حديث سبا والله تعالى عنه قال حدثني غالب القطان شن غالب ابن خطاب القطان والعكسر ابن أبي غيلان قال عن بكر ابن عبد الله المزني قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم منكسن إذا مكي صلى أبايا من زن الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر لوكشن زافرانا سجدنا على ثيابنا سيمي صلى أكن تفافمو سيمي سجدا أكن تفافمو اتقاء الحر قدن كدا ذاتية dona wannan ke gwada cewa idan kana sallah sai zafin rana ya matsa maka babu lafi kaɗan shimfiɗa wato gefen rigarka ka yi sujada a kai wannan kuma ba zai shi karo da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan zafin rana ya yi tsanani kudan jinkirta lokacin sallah har a ɗan samu ne ɗan sanyayewar yanayi a ba da ce babu shekaru wannan yana gwada maka ya halatta maka duk da zamu rana in ka zo kai sallah a lokacin amma idan ka jinkirta din kuma ya fi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja hankalin mutane cewa je zuwa ga jinkirtawa uwana da wannan muka zo ƙarshen wannan babi wanda kuma za mu tashi a babin a da imam al-bukhari ya babu ta'khirul dhuhr ila al-asr babu da ke bayani akan halaccin kajin kirta sallar azhar zuwa la'asa. me ke ne hadawa ko wani abu na daban ina bukatar dogon bayani da dukkan alamu kuma babu isasshen lokacin da zai ba mu dama ne dogon bayanin sai mu bashi zan so mana makasiya a sati mai zuwa in Allah ya kai mu tunda dai dama yau ranar farko ce ranar dawowa ne in muka dakata a nan gurin ba mai laifi ba da babu kwandame babu dadi ko kuma ba a duka da dadi ma za mu ce muna kan dadi sun mazan Allah